faɗi mai ashmawi ke cewa ilam ka sani wafakaka Allah ta'ala Allah ya maka gamdakatar wato kenan Allah ya saka fahimci abin da za a faɗa annal ma'a nan ne kuwa babu aqsamul miyahi ko to bismillahir rahmanir rahim babu aqsamul miyahi wannan babi zai bayani ne game da rabe-raben ruwa allati yajuzu min hal wudu'u nau'o'in ruwan da yake halatta ayi alula da shi ilam ka sani wa fakaka Allah ta'ala Allah ya maka gamdakatar Allah ya sa gane karatun kenan magabata suna da wannan ƙwarin gaske annal ma'a ala qismaini lalle ruwa ya kasu ya rabu gida biyu ne makhlutun akwai wanda ya gauraya wa gairu makhlutin akwai wanda bai gauraya ba fa amma Gairu makhlut amma ruwan da bai gauraya ba fa huwa tahurun shi ake cewa ruwa mai tsarki wa huwa al-ma'u al-mutlaq shine ruwa zalla wato ruwa tangaran in ka dace ma'u tahur ko ma'ul mutlaq abu da yake nufi ruwan da yake zallan ruwa ruwa ne Ya minhu min wudu to irin wannan yana halatta ayi alula da shi sawa'un daidai ne na zalamin da sama daga sama ya sauka ruwa daga sama za ka ganshi ruwa ne garau auna ba min ba min al-ardi koko daga ƙasa ya bulbulo irin ruwan riyoji to wannan nau'o'in guda biyu daga sama yake ko daga ƙasa yake in dai ruwa ne garau to shi ke nuna bai da matsala shi da ake ce ma gairul makhlut ruwan da bai gaurai ba matsala shi ta ƙari wa amma al makhlutu amma ruwan da ya gauraya idan ta gayyara ahadu awsafihi a thalathati idan ɗaya daga cikin sa uku ya canza awsafihi sa guda uku ya canza launihi aw ta'amihi aw rihihi wato launin ruwan ko sa ko kanshin ruwan bi shay'in ya gauraye da wani abu fa huwa ala to kuma ya kaskashi kashi kenan kashi na biyun shine wanda ya wato wanda ya gauraya to gaurayan ɗayan uku ne ko launi ko ɗanɗano ko ƙamshi to aka samu gaurayan daga waɗannan ɓangarorin guda uku dama iyakan gaurayan da zai yi kenan guda uku ne to kuma ya kasu kashi biyu kafin da hukuncinsa fa huwa ala qismaini taratan yakhtalitu bi najisin wani lokaci yana gauraya ne da najasa fa ya tagayyaru bihi sai ya canza da wannan najisa din falma'u najisun to wannan ruwan tunda ya gauraya da najasa ne to shi ruwan najasa ake ce mashi la yasihu minhu alwudu bai inganta ayi alula da shi ya gauraya da najasa sunan shi najasa sunan ruwan kenan ba sunan shi ma'ul mutlaqo ba sunan shi ruwa sakakke ruwa zalla garau ba wa illam yatagayyar bihi to idan kuma ga najasa ta fada amma bai gauraya da shi ba fa in kana al-ma'u qalilan in ruwan dan kadan ne wa najasatu qalilatan najasan ma yar kadan ce kore hal wudu'u minhu alal mashhuri to makruhi ne ayi alolan makruhi ne ayi alolan kenan idan da najasa za ta fada a cikin ruwa mai yawa ba dan kadan ba ba karhanci idan idan ruwan dan kadan ne najasan yar kadan to ita ce ake da tattauna akan shi wasu ce makaruhi ne wasu ce ba makaruhi bane amma idan ruwan da yawa sai dan guntun kashi ya fada ana hango shi ga can amma dan mutsul ne bai komi a da ruwan ba to ba a cewa ba za a yi alula da wannan ruwan ba a cewa an bata ruwan wa taratan yakhtalitu bi tahirin wani lokaci kuma ruwan ba da najasa yake canzawa ba abu ne mai tsarki fa ya tagayru bihi sai kuma wannan abu mai tsarkin sai ya canza shi fa in kana tahiru idan shi wannan tahiru din abu mai tsarki din mimma yumkinul ihtirazu minhu abunda ake iya rabewa ne ana iya rabe shi da ruwan wato ana iya gane kaza ne kalma'il makhlutu bi za'farani kaman ruwan da ya cakuɗa da za'faran da yake su yan harkan turare ne walwardi da wardi shi ma turare ne wal ajini ko abinda ake kwaba ayi gurasa ko abin nan menene ajini kullu wa ma ashbaha zalika ko makamancin irin wannan to fa hadha al-ma'u to shi irin wannan ruwan dahirun shi ma ana ce mishi dahiru ruwa mai tsarki fi nafsihi amma akan shi gairu mutahhiru li gairihi ba zai tsarkake wani ba kenan bai zama ruwan da za a lula ba fa yusta'malu fil adati to irin wannan ruwan za a yi amfani da shi a al'ada min tabkhin na girki wa ajinin ko kwaba kamu ko kullu ko besu ko wani abu wa shurbin ko sha wa nahwi zalika ko makamancin wannan tunda ai za a iya damu fura da shi wala yusta'malu fil adat fil ibadati amma wurin ibada ba za a yi amfani da irin wannan ruwan ba la fi wudu'in wala fi ghairihi ko alula ko nan da ba alula ba za a yi amfani da shi ba wa in kana mimma la mimma la yumkinu al-ihtirazu minhu in ko ruwan da abinda ba a rarrabewa ne abinda ya fada din kalmai al-mutaghayyiru bi sabakhati kaman awul ham'ati kamar ruwan da ya jirkita da kasan kanwa ko ko na gishiri anahu zalika ko kuma a'a kasan wurin ba gishiri ne ko kanwa ba awul jari ala ma'adanin ko wanda ke tafiya akan ma'adani wato sinadarai da ke karkashin kasa kamar ma'adanin zurnihi wato katsi au kibritin ko ko ko karmatako to kaga irin waɗannan sunadare ne waɗanda suke ƙasa ne hau zalika kuma kamancin wannan fa hadha kulluhu tahurun yasuhu min alwudu su irin waɗannan tunda asalin ƙasa ne su karan kansu to yana inganta ya lura da shi wallahu alam malin insha Allah shine mafi sani wato akwai wasu sunadare ne a cikin sunadarin ƙasa ne kuma haka rijiyar wurin yake haka aka haka ba ba ihtirazi ba a cewa kaza ne ya shiga a dama kasan wurin ne haka yake to irin waɗannan ana iya amfani da su buri na muyi yi nafila sai mu mai tashi mun yi sallah sai mu ci gaba na masu turi kawai za ka ga zama